Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin namu na daren yau Juma'a 24 ga watan Fabrairu na shekara ta 2023. Idan muka tsunduma cikin shirin namu na yanzu, za a ji yadda shirye-shiryen zaben Najeriya na 2023 yake wakana. Sannan kuma za a ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga al'ummar Najeriya su guji furta kalaman ɓatanci da nuna ƙiyayya. Baya ga haka, za mu ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari tashar amali a jihar Niger, Najeriya, sannan suka tasa ƙeyar wasu cikin daji. kazalika a ci gaba da kawo muku tarihin jihohin najeriya da nasabar su da zaben 2023 yau zamu haskaka jihar zamfara amma kafin mu kai ga gabatar muku da rahotannin namu sai mun fara da shan labaran duniya to jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan daren ga kuma cikakkun labaran duniyar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai yi balaguro zuwa asiya ta tsakiya da asiya ta kudu a mako mai zuwa domin tattaunawa ta ƙasa da ƙasa wadda za ta haɗa shi guri ɗaya da takwarorinsa na china da rasha ba a jima ba da blinken ya gana da babban jami'in diplomasiyyar china da kuma wani taron kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya dangane da ukraine ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce blinken zai yi tafiya zuwa kazakhstan da uzbekistan kafin ya wuce zuwa india domin taron ministocin harkokin wajen kungiyar kasashe ashirin da suka fi karfin masana'antu a duniya ziyarar tana zuwa ne a daidai lokacin da dangantaka ke kara yin tsami tsakanin amurka da rasha da kuma tsakanin amurka da china dangane da yakin ukraine da kuma da'awar china a yankin indo-pacific jami'an amurka sun kame baki akan yiwuwar tattaunawar blinken ta ido da ido da ministan harkokin wajen china king gang ko kuma sakataren harkokin wajen rasha sergei lavrov a birnin new delhi kasashe kawayen ukraine a fadin duniya sun baje kolin muhimman abubuwan tarihi tare da shirya sababbin takunkumai a wani taron baje kolin nuna goyon baya na bikin cika shekara daya da mamayar da rasha ta yi wa kasar. a jamus wacce ta kawar da tsarin ta na kasuwanci da rasha tare da tura makamai zuwa ukraine shugaba frank walter ya ce mamayar tamkar wani koma baya ne akan darussan da aka koya na yaƙe-yaƙen duniya biyu prime minister poland matthews morawiecki ya tafi kiev tare da prime minister ukraine inda suka shimfiɗa furanni a bangon tunawa da waɗanda suka mutu a tafarkin kare ukraine amurka ta yi bikin zagayowar ranar ne ta hanyar sanar da sababbin takunkumai a kan rasha da ƙawayenta da sababbin matakan ƙayyade fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen ƙetare da kuma haraji tare da nufin kawo tarnaki ga yunkurin moscow na ƙara shirin yaƙi ita ma burtaniya ta fitar da nata sababbin takunkumai koriya ta arewa ta ce ta harba wasu manyan makamai masu linzami guda hudu a jiya alhamis tana mai ci gaba da jerin wato da jerin harba makamai ba ƙaƙƙautawa a yayin da take cacakar amurka da ƙawayenta kan ƙara faɗaɗa tankiyar soji makaman hudu samfurin hassel 2 sun yi tafiyar ta zarar kilomita 2000 a cikin kimanin sa'o'i biyu da minti 50 kafin su fada wani guri da aka auna a cikin teku dab da gabashin gabar tekun koriya ta arewa a cewar kamfanin dillancin labaran koriya duk da yake koriya ta kudu mafi yawanci ta kan ba da sanarwa a duk lokacin da koriya ta arewa ta harba makamai to amma ba ta yi haka ba a jiya alhamis lamarin da ya haifar da ayar tambaya akan ko ta iya gano aikin na harba makamin daga bisani a yau juma'a kuma rundunar sojin koriya ta kudu ta sami sabani kan da'awar koriya ta arewa dangane da harba makamin ba tare da bayyana ko kaso nawa ne suka yi amannar ba daidai ba ne to kuna shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ƙungiyoyin da ke sa ido kan ayyukan take hakkin bil'adama ta myanmar sun yi marhabin da sabon jerin takunkumai da kungiyar tarayyar turai ta eu ta kakabawa gwamnatin kama karya ta kasar da ke kudu maso gabashin asiya yanadar mong kakakin wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama mai takin adalci ga myanmar ya faɗa a wata sanarwa da aka aike wa muryar amurka a jiya alhamis cewa takunkuman suna da muhimmanci wajen daidaita sahu da waɗanda ƙasashen amurka da burtaniya da kanada suka ƙaƙaba na hada-hadar makamai da rundunonin soji da za su iya samarwa da kuma kera makamai. Murtala Faruk Sanyin da nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai babin rahotanninmu. Yayin da wasu sassan Najeriya suke fuskantar 'yan kalubalen tsaro a 'yan sa'o'i gabanin babban zaben kasar, Nasir Adamu El Hikaya ya yi duba akan wannan al'amarin kuma ya aiko mana da wannan rahoton. Voter is high and so too Tomorrow is election day. asabar dinnan take ranar babban zaɓe a najeriya da haka kowa ya fito ya yi zaɓensa inda za a buɗe rumfunan zaɓe daga karfe takwas da rabi na safe a rufe karfe biyu da rabi na rana yanzu shugaban na inec a taron manema labaru inda ya ce ko bayan karfe biyu da rabin duk wanda yake kan layi zai samu kaɗa ƙuri'arsa Farfesa Yakubu ya kara da cewa hukumar ta samu bayanin janyewar wasu jami'an wucin gadi na yi wa ƙasa hidima daga aikin zaben a yankin Okwige da Orlu a jihar Imo. Amma duk da haka za a gudanar da zaben a yankunan bisa tabbacin da jami'an tsaro suka bayar. Amma dai kama a jihar Imo akwai matsalar da ta taso a ƙananan hukumomi guda uku da Olu da Osu da Okigwe. har samari masu hidima wa ƙasa wajen su ɗari sun ce suna gani idan wannan rashin tsaro ya ci gaba su ba za su shiga cikin wannan al'amari ba amma dai mun yi magana da su jami'an tsaro da babban shugaban 'yan sandan najeriya da kuma jami'an tsaro na soji sun tabbatar mana cewa za su tura jami'an tsaro da ya kamata zuwa waɗannan ƙananan hukumomi so in Allah ya so mana ganda a yi zaɓen a can ba. Wani muhimmin labari akan zaɓen shine ɗage zaɓen majalisar da ta mazabar Enugu ta gabar don kisan gilla ga ɗan takarar jam'iyyar leba ciko Oyibe. Da haka an bawa jam'iyyar dama ta sake zaɓen fidda gwani inda za a haɗa zaɓen da na gwamnoni da majalisun jihohi a ranar goma sha ɗaya ga watan gobe. By this to deploy 428,000 personnel from these services to police the election on the election day. Beside that, Rundunar 'yan sanda ta bakin babban sufeto Usman Baba Alkali ta ce ta tura jami'an 'yan sanda dubu da 428 don kula da zaben. Na haka ake ba kowa kwarin gwiwa ya fita ya yi zabensa ba tare da shakkar komai ba. jam'iyyu goma sha takwas ne suka tsaye da 'yan takara amma masu sharhi sun fi mai da hankali ne kan 'yan takara hudu na jam'iyyar apc pdp labour da nnpp Tuni dai babban birnin Najeriya Abuja ya fara zama shara-shara da alamu ke nuna mutane da dama sun tafi jihohinsu don kada ƙuri'a. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Yayin da hukumar zaben Najeriya INEC ta ba da tabbacin cewa ta kammala dukkanin wani shiri don gudanar da babban zaɓe a ƙasar gobe Asabar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bukaci 'yan Najeriya da ƙauracewa yaɗa kalaman ƙiyayya ko na batanci kafin zaben da kuma bayan zaben domin hakan ne ya wato domin hakan yana haifar da tashin hankali da rarrabuwar kawuna a ƙasar baki ɗaya daga abuja ga rahoton da wakiliyarmu shamsiya hamza ibrahim ta haɗa mana Majalisar Ɗinkin Duniyar da ta yi gargaɗi kan cewa furta kalaman nuna ƙiyayya ko ɓatanci da kai har-hare da nuna wariya za su iya illa ga nasarar zaben shekarar 2023 a Najeriya. Hakan na zuwa ne ta bakin Miss Alice werimu Indiritu, mataimakiyar babban sakatar majalisar Kana mai ba da shawara ta musamman kan hanyoyin daƙile yawan kisan kiyashi ko gilla da wasu ƙasashe a duniya ke fuskanta, wacce ta kammala ziyararta da ta kawo Najeriya a daidai lokacin da ake shirye-shiryen gudanar da zaben ƙasar a gobe. Tana mai cewa manufar ziyarar da ta kawo kasar shine na daukar matakan da za su hana aukuwar kisan kiyashi a kasashen duniya ta kuma kari da cewa hali na siyasar da aka shiga a najeriya wani yanayi ne da ya nuna ana iya fuskantar hakan saboda abubuwan da suke faruwa ta kuma nuna damuwar ta kan karuwar furta kalaman nuna kiyayya da batanci a tsakanin al'umma musamman a lokacin yakin neman zaɓe a kasar the election season in nigeria Ta ce a lokutan zaɓe a Najeriya an samu yawaitar yada kalamai masu tayar da hankali da nuna ƙiyayya da kuma rabar kan jama'a. An ga karuwar haka ta hanyar amfani da kafofin sadarwa na yanar gizo mabambanta. discrimination and violence. Trinidad Shadkwatan tsaro ta sojojin Najeriya da haɗin gwiwar sauran rundunonin tsaro suka kafa wata cibiya da za ta sa ido kan harkar zaben a babban birnin tarayya da sauran jihohi 36 da nufin kai ɗaukin gaggawa idan an samu wani tashin hankali a yayin zaɓe. Kakakin rundunar sojin ƙasar Janar Tokur Gusau ya bayyana cewa hukumomin tsaron sun ɗau alwashin hukunta duk wanda aka kama da laifin tada tsaune tsaye. Duk wani tsagera ko ɗan ta'adda da yake ganin cewa zai amfani amfani da wannan dama domin ya hana a yi zaɓe cikin lumana to ya kuka da kanshi hukumar tsaro ta najeriya haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro tsaye muke mu tabbatar cewa mun kawo tsaro lokacin da za a yi zaɓe kuma ba a samu wani wanda ya kawo karan tsaye ga wannan shiri da gwamnati ta na zaɓe ba. Kazalika wasu daga cikin ƙungiyoyi da hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta tantance don aikin sa ido kan ayyukan zaɓen sun bayyana su na aiki tare da fitattun kafafen yada labarai don yaƙi da labaran ƙarya da wasu marasa kishin ƙasa ke yaɗawa ta kafafen sada zumunta a yanar gizo kamar yadda Muktar na ƙungiyar Connected Development ya yi ƙari da cewa na farko wannan ishin fake news abinda muke kokari mu yi shine muna da kaman haɗin gwiwa da mita das uh, facebook na tantance duk wani abun da ya zo mana muna da wannan na'urorin da za mu tantance duk abun da ya zo mana wanda ba mu yarda da shi ba in kuma muna so mu ƙara gaba mu nema a tantance mana mai kyau muna da yanda za mu yi mu tura so that in mun zo bara mu yi faɗa wa mutane abun da ba shi ba. An kuma bukaci kafafen yada labarai da su ci gaba da aikin wayar da kan jama'a tare da ilmantar da 'yan kasar kan duk wani yanayi na tsaro da fallasa labaran karya ta hanyar amfani da sahihan bayanai shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya a gaida shamsiya hamza ibrahim al'ummar najeriya a yanzu ta ɗau harrama domin kada ƙuri'unsu gobe bayan da masu ruwa da tsaki suka shaida cewa sun kammala shirin gudanar da zaben. wasu a jihar neja sun tashi ne da farmakin 'yan bindiga wanda ya sanadiyar mutuwar mutane biyu tare da jikkata wasu daga mina ga rahoton da nasiru batsari ya aiko mana A yayin da ake jajibirin babban zaben Najeriya wasu 'yan bindiga sun kai wani hari da ya hallaka kimanin mutane biyu a jihar neja da ke arewacin Najeriya. Wannan hari dai da 'yan bindigar suka kai a garin tashar Amale ta yankin karamar hukumar rafi ya tarwatsa jama'a daga sallar juma'a sannan sun ƙona wata mota ƙirar kanta tare da yin awon gaba da wasu mutanen da dama da suka hada maza da mata da kuma yara ƙanana da kawowa lokacin hada wannan rahoto ba a tantance yawansu ba ga dai abin da wasu daga cikin mazauna yankin ke cewa bayan da suka tsallake rijiya da baya kuma muka yi karo da su a kan hanya. Saboda mutanen sun zo da bindigogi da mashu da mashina suna kwashe mutane kuma suna kashe mutane haka kowa daga kan cikin wani halin. Mutane gurin. Sun kashe mutane wurin sun kona mota kuma. Yanzu ina mutanen da aka ce sun kwashe daga cikin ita wannan babban mota. To suna hannun su yanzu. Ka san ko mutum nawa ne? Ban san ko mutum nawa ne ba. akwai mata da yara sosai a cikin mota. to ni gashi wannan abu ya faru ana batun zaɓe gobe na ya magana zaɓe kuke. to mu kan magana daji zaɓe ba zaɓe magana inda daji ne. sun kone mota sun kuma ɗauki mutanen da motan ta zo da su dama gudun hijira suke za su shigo gari suka kama mutane kuma suka kone mota kanta sun kone ta kuma yanzu muke jin labari da yake ba a gama tantancewa ba daji bai shigo yanzu mun ji an ce sun kakkashe mutane ba san iyaka abin da suka yi ba. yanzu me za ku ce ku game da wannan abu gashi jajibirin zabe kuma da an dan kwana biyu ba a ji. to jajibirin zabe kan muka yanzu ba mu da na cewa saboda su manyan da ya gamata su duba kuma ba su duba ba. farai ne suka suka kashe ni ma sun mun bindiga wallahi suka kada ni suka yi ta bugu. nan ga kai kenan mm. eh, wannan jini na gemun bugu ne bugu ne wallahi suka to yanzu sun an wani abu naka eh sun an shi to kawo lokacin hada wannan rahoto dai kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan sabon hari ya ci tura domin kuwa kakakin 'yan sandan wasiyu abiodun bai ɗauki waya ba to amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin amma ta ce babu tabbacin yawan adadin waɗanda aka kashe da ma waɗanda aka yi garkuwa da su ɗin kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya yi ƙarin bayani. akwai 'yan ta'adda sun fito a amma a kowane lokaci a jama'an tsaro suna nan jaran ba su je ko ina ba kuma za su dauki matakan da ya kamata a wannan kada ya tara kowa da hankali. a wayanda muka zanta da su daga yankin nan sun nuna ma dan samu asarar rai ko kuna da wannan labari. a wannan kuma ban da wannan bayani. a wata hira da murya amurka a ranar juma'a nan kwamishinan hukumar zaɓe ta najeriya mai kula da jihar niger alhaji ahmad yusha ugariki ya ce suna iya ƙoƙarinsu wajen baiwa jami'an tsaro haɗin kai domin ganin an samu nasara aikin zaben kawowa wannan lokaci dai hukumar zaben ta ce ta kammala kai kayan aiki a ilahirin ƙananan hukumomi 25 da ke faɗin jihar Niger. a ciki har da guda uku zuwa hudu da ke fama da matsalar rashin tsaron. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A kai shida Nasiru. Yanzu kuma sai rahoto na musamman akan jihar Zamfara a gare ka Malam Sani Sha'aibu Malumfashi. Talaka kamar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. Jihar Zamfara an kirkiro ta ne a ranar 1 ga watan Oktoba 1996. Kana sanata Ahmed Sani yariman Bakura na jam'iyyar APP shine gwamnan farar hula na farko da ya mulki jihar tsawon shekaru takwas kai tsaye. Mataimakinsa Muhammad Aliyu Shinkafi ya gaje shi. To amma ya canza shekara a shekarar ta 2010 ya zuwa jam'iyyar PDP. abdulaziz zare kuma na jam'iyyar apc shine ya gaji shinkafi inda ya mulki jihar tsawon shekaru takwas kai tsaye bayan shi ne pdp ta sake amsar lagaman mulki a jihar inda gwamna bello matawallan muradin da ke kan karagar mulki yanzu ya canza ya zuwa apc a tsakiyar shekarar da ta gabata inda yake cika shekara na hudu kenan yanzu a karagar mulki manyan jam'iyyun jihar guda biyu apc da pdp sun yi fama da irin nasu matsalolin a wannan tafiya to amma apc ta warware nata na cikin gida salin alin sai dai kuma pdp sai da aka kai ruwa rana kotun koli da warware takaddama a 'yan makonnin da suka shuɗe inda ta tabbatarwa da dauda Lawal a matsayin ɗan takarar pdp Dr. Bello Matawallan Maradin ne ɗan takarar jam'iyyar APC mai mulki yayin da Dr. Dauda Lawal shi ne ɗan takarar PDP a zaben da za a yi nan da wasu makonni masu zuwa. Harkar noma da kasuwanci shi ne babban sana'ar zamfarawa. Hasali ma ne asalin taken jihar zamfara wato noma babban alfaharinmu. Shin ko me ke matsalolin da ke addabar zamfarawa sunana salisu umar wina communication gusau shi mutumin jihar zamfara abubuwan daga ka ci mai tura kwarya da suna da yawa abu na farko matsalar rashin tsaro da muka fama da ita nan cikin gida jihar zamfara gaskiya rashin tsaron ga ya taba mana harkar kasuwa sosai musamman ma dai wanga canjin yanzu ka gane shi ka isko ne amma za ka ga magana ne ka sa kusan minti goma babu wanda ya shigo sabanin in ka zo na sayan wani abu za ka cimma ma mutum ya kai goma wani kuma sai ya bi layi to muna fatar dai ubangiji Allah ya kama na karshe wannan al'amari sunana comrade sanusi ukiya muna cikin matsalar tsaro da kwana biyu an dan samu sauki to amma duk da haka dai gaskiya akwai sauran matsalar tsaro din sannan mutane suna fuskantar matsala ta rashin wadata waɗannan sabbin kuɗin babban burina shine Allah ya kawo mana zama lafiya mai ɗorewa. A karan farko mace ɗaya tilo ta fito takarar shiga majalisar dokokin zamfara hajiya shafa'atu labo. Mike dalilin shigarta takara? Saboda irin yadda na ga mata suna fuskantar matsaloli sosai tsaya su taka rawa ɗari bisa ɗari su mara ma wani baya wanda za su ga zai kawo sauyi da an ci sai a samu a ƙasa haka nan. Tun da za mu iya ɗoka mu taka rawa ga wani mu ma ya kamata mu taka mu kan mu. Harkar siyasa sai da kuɗi. Shin kin fuskanci wannan kalubale din? <laughs> Gaskiya kan har yanzu wayewar mu bata yi wannan ba. na ce duk da mun fara kamar yadda ce maka komi zamani ne ga da sai an ba mutum kuɗi ya yi jam'iyya ko kuma ya yi mutum amma a yanzu kuma an dan fara samu alhamdulillahi wasu ko ka ba su ko ka ba su wasu dai abin da suka so almuhim canji kowa ya san ba mu da kuɗi amma dai gwargwado muna da jama'a to a kike ganin tafiyar to tafiya alhamdulillahi tunda kana mutum yana da magoya baya alhamdulillahi ko ba a eh to wasu gaskiya <laughs> wasu kan ba su su damai aini mai wayar da kan al'umma ce musamman mata ina da ngos ɗina wanda nake wayan ma mata da kansu cewa siyasa ba wai mai kuɗi kawai ka yinta ba talaka ma da aka zuwa ana bi ɗakwari a shi ya kamata shi ma ya hito ya san ciwon kanshi ba sai an ba shi kuɗi wayannan kuɗin da ake ba su shi ke sa a yi yadda ake so da suwa dan ba su da baki an riga an sayi su ba san mace tuwo ba sai miya ta kare sani shi sha'ib malumfashi murai amurka daga zamfaran najeriya numfashi. To kafin mu ci gaba masu sauraro ga wannan saƙon. Alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Wannan shine layin lambar da sashen Hausa na murya Amurka zai buɗe muku, ku masu mu a ranar zaben Najeriya. Don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan zaben da yadda yake gudana a inda kuke. Za mu ba ku wannan damar ne a shirinmu na musamman na la'asar na awa ɗaya da za mu gabatar muku a ranakun Asabar da Lahadi. da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Karfe 3 agogon Ghana. Don haka a tuna da lambar alamar tarawa ɗaya bi sifili biyar bi shida biyar biyar. Kar ku manta da lambar alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Lambar dai ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. sai mun ji daga wurin ku. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Madalla, yanzu kuma sai sharhin wasanni wanda Muhammad Awal Garba ya shirya kuma zai gabatar. Wasanni a takaice. Shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Mr. ya ba wa tsohon mai gidan kasar jamhuriya kamaru na kungiyar kwallon kafan kasara antoine bell matsayi na mai kula da filayen wasanni na kasar jamhuriya kamaru wanda gwamnatin kasar ta gina irin na zamani shi dai antoine bell din ya nuna matukar godiyarsa an da yake cewa na ɗauki wannan aiki ne da shugaban ƙasar jamhuriyar kamar ya bani kuma zan yi ƙoƙarin gaya daga cewar na cimma buri wajen tafiyar da wannan haƙƙi da ya lataya a wuyana sannan kuma ba za mu bar waɗannan filayen ƙwallon ƙafan su lalace ba domin gwamnati ta zuba maƙudan kuɗaɗe tsohon dan kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru kuma mai bibiyan harkokin kwallon kafan kasar alhaji ayubi inuwa na ya masa tambaya kan wannan inda aka yi wa antoine bell din ga abin da ya ce Imana eh, Awul zan ce ma eh, e mai kasa ya yi aiki da makararrabansa kuma ya aiki da hankali. Ka san shi Antoine Bell dama tsohon dan wasa ne. Kuma mai kasa ya duba ya gani yana son shan embol yana son bin na son eh, embol su ci gaba a kamaru ya buga ya tafi ma ya nemi tafiyar da kungiyar kwallon bol a nan kamaru so biyu bai samu kuriya bai shige ba kuma mai kasa na da duk waɗannan labarin mai kasa kuma yana da labarin cewa so uku bel na tafiya kofin duniya kamar gola waɗannan yana da duk waɗannan labarin kuma ya ji kofin afirka sau biyu da kuma sunan da yi a ƙasan tura don waɗannan duk abubuwan tafiyar da filayen bol daidai ne haka zalika kasar portugal ta bangaren mata sun lakaɗawa kasar jamhuriya kamar ta bangaren mata duka a yayin da suke buga kwata final na gasancin kofin duniya na mata ƙasar portugal dai ta zara kwallaye guda biyu ne a ragar ƙasar jamhuriyar kamaru ala ita kuma ƙasar ta jamhuriyar kamaru ta jefa kwallo guda ɗaya a ragar ƙasar ta portugal an tashi wasan kamaru na da ci ɗaya ƙasar portugal ɗin tana da ci biyu alhaji ayubi inuwan ya sake yi mana bayani akan wannan dukan da ƙasar jamhuriyar kamaru ta sha ga abin da ya sake faɗa mini wannan bayanin da zan baka da karfi da karfi ita portugal tun da take game da 'yan bal mata 'yancin nan ba su taba tafiya kofin duniya ba ko so daya na farko ne yanzu nan da sun da kika maru da sun je da sun isa kofin duniyan nan to shi sa ka ga aka kulla aka kulla aka kulla aka so su iso wannan wajen don ka ga bol nan kai ma kaga daga somin wasa hajara joya aka bata katon john daga somin wasa aka bata katon john wato an shirya ne cewa waɗannan a bar su su ma su je su jaraba su shige to ita kamaru ita ba na farko ba ne na tafiya kofin duniya game da na matan so biyu tana tafiya kofin duniya ita kuma portugal ba ta taɓa tafiya ba ai dole kai ma ka san to tura wannan dole a tura su su ma su je su dana su tafi da a tura wani garin afirka mahama awal garba muryar amurka daga kasar kama an gaida muhammad awal wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na karshe wato labarai amma fa a takaice. To Aisha sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai yi balaguro zuwa Asiya ta tsakiya da kuma Asiya ta kudu a mako mai zuwa domin tattaunawa ta kasa da ƙasa wadda za ta hada shi guri ɗaya da takwarorinsa na China da Rasha. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Blinken zai yi tafiya ne zuwa Kazakhstan da Uzbekistan kafin ya wuce zuwa India domin taron ministocin harkokin wajen ƙungiyar ƙasashe ashirin da suka fi ƙarfin masana'antu a duniya. kasashe kawayen ukraine a fadin duniya sun baje kolin muhimman abubuwan tarihi tare da shirya sababbin takunkumai a wani taron baje kolin nuna goyon baya na bikin cika shekara daya da mamayar da rasha ta yi wa kasar a jamus wacce ta kawar da tsarin ta na kasuwanci da rasha tare da mai shida tura makamai zuwa ukraine shugaba frank walter ya ce mamayar tamkar wani koma baya ne akan darasin da aka koya na yaƙe-yaƙen duniya biyu koriya ta arewa ta ce ta harba wasu manyan makamai masu linzami guda hudu a jiya alhamis tana mai ci gaba da jerin harba makamai ba kakkautawa a yayin da take cakar amurka da kawayenta akan kara faɗaɗa tankiyar soji makaman hudu samfurin hassel 2 sun yi tafiyar da tazarar kilomita dubu biyu a cikin kimanin sa'o'i biyu da minti hamsin kafin su fada a wani guri da aka auna a cikin teku dab da gabashin gabar tekun koriya ta arewa a cewar kamfanin dillancin labaran koriya Ƙungiyoyin da ke sa ido kan ayyukan take hakkin bil'adama na Myanmar sun yi marhabin da sabon jerin takunkumai da ƙungiyar tarayyar turai ta EU ta ƙaƙabawa gwamnatin kama karya ta ƙasar da ke kudu maso gabashin Asiya. Yanada Maung kakakin wata ƙungiyar kare hakkin bil'adama mai taken adalci ga Myanmar ya faɗa wata sanarwa da aka aike wa muryar Amurka a jiya Alhamis cewa takunkuman suna da muhimmanci wajen daidaita sahu da waɗanda kasashen amurka da burtaniya da kanada suka kakaba na hada-hadar makamai da rundunonin soji da za su iya samarwa da kuma kera makamai amurka ta mayar da wasu 'yan uwa biyu zuwa kasar su ta pakistan bayan tsare su na kusan shekaru ashirin ba tare da tuhumar su ba a gidan yarin guantanamo bay da ake cece kuce a kansa hukumomin pakistan ne suka kama abdul rabbani mai shekaru 55 da muhammad rabbani mai shekaru 53 a cikin garinsu na karachi a shekara ta 2002 kafin a maida su karkashin kulawar amurka bisa zargin aiki da gidajen buyar 'yan kungiyar alka'ida masauraro da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na daren yau sai a kasance da mu zuwa gobe da safe idan allah ya kai mu aji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu daji balawi sai injiniyan mu patrick deya ni aisha mu'azu ke muku fatan mu kwana lafiya ma'asala.